يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما Allah ya yi alkawari da ku, yana umartar ku a kan gadon ‘ya'yanku, cewa gado za a raba shi tsakaninsu kamar haka, namiji yana da rabon ‘ya'ya mata biyu, idan mamaci ya bar ‘ya'ya mata kaɗai babu namiji tare da su, to ‘ya'ya mata biyu zuwa abin da ya sama suna da kaso biyu bisa uku daga abin da aka bari, idan ko yarinya ɗaya ce, to tana da rabin abin da aka bari. Kowane ɗaya daga cikin iyaye biyu na mamacin yana da kashi ɗaya bisa shidda daga abin da aka bari. In mamacin yana da ɗa namiji ko mace, idan ba shi da ɗa namiji, kuma ba shi da mai gado sai iyayensa, to mahaifiya tana da kaso ɗaya bisa uku, sauran abin da ya rage na mahaifinsa ne. Idan mamacin yana da ‘yan uwa biyu zuwa abin da ya sama, maza ne ko mata, shaƙiƙai ne ko ba shaƙiƙai ba, to mahaifiyarsa tana da kaso ɗaya bisa shidda da farali sauran na uba ne ya ci da asibci ‘yan uwa ba su da komai ana yin rabon gado ne bayan an zartar da wasiyar da mamaci ya yi da sharaɗin kada wasiyar ta wuce kaso ɗaya bisa uku na dukiyarsa da kuma sharaɗin biyan bashin da yake kama mace Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan rabon gado a haka, saboda ku ba ku san waye a cikin iyaye ko ‘ya'ya suka fi kusa da amfanar da ku ba a duniya da lahira. Mai yiwuwa ne, mamaci zai yi wa ɗaya daga cikin magadansa zaton alheri, ya ba shi dukiyar gaba ɗaya, ko ya masa zaton sharri ya hana shi komai, alhali abin zai iya zama ba haka ba ne, wanda ya san komai ne Allah. wanda babu abin da yake ɓoyuwa a gare shi, don haka Allah ya raba gado kamar yadda aka bayyana, ya sanya shi farilla ci ta wajibi akan bayinsa. Hakika Allah masani ne, babu wani abu da yake ɓuya a gare shi daga maslahar bayinsa, kuma mai hikima ne a shari'arsa da abin da ya tsara.